bayan da rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta gabatarwa taron manema labarai gungun wasu mutane da take zargi da yin fashi da makami a garin Ofata jihar Kwara inda an kashe gwamman mutane a kwanan baya. 'Yan fashin sun yi zargin cewa su yaran gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed ne da shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki kuma su suka ba su kayan aiki da makamai. Ita ko gwamnatin jihar Kwara ta fito ta musanta yin hulɗa mu'amala da sanin waɗannan 'yan fashi da makami. Dr. Muhyiddin Akorede shine mataimaki na musamman na 'yan jarida ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed. His Excellency Governor Ahmed uh, denies any knowledge of this people. He does not, he neither sponsors, nor supports, nor arms, nor fund political talk. in Kwara State or anywhere else in the country. Governor Fatah may reject the claims of the police and also of these uh, um, suspected uh, individuals. Dr. Muhyiddin Akorede ya ce mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed ya musanta duk wata masaniya a game da wannan lamarin ko ɗaukar nauyi goyon baya ba da makamai ko ba da kuɗi ga 'yan bangar siyasa a jihar Kwara ko ma ko ina a cikin ƙasar nan. Don haka gwamna Abdul Fatai Ahmed ya yi watsi da zargin 'yan sanda da mutanen da aka kama. To Dr. Korode mutanen da aka kama sun zargin cewa su yaran gwamna Abdul Fattah Ahmed ne da Bukula Saraki. Sai Dr. Korode ya ce. Well, like I said, the His Excellency Governor Fattah Ahmed denies sponsoring or supporting any of these persons. And I'm sure that the Senate President uh, would also come out to distance himself from these people that the police has, has uh, kamar yadda ya faɗa tun farko mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed ya musanta ɗaukar nauyi ko goyon bayan waɗannan mutanen kuma ya tabbatar da shi ma shugaban majalisar dattijan Najeriya sanata Bukola Saraki zai fito ya nisanta kansa ga mutanen da 'yan sanda suka nuna wa 'yan jarida na tambaye shi na nasa gani me ya jawo wannan zarge-zarge ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed sai Dr. Muhyiddin Akorede ya ce bai sani ba bai sani ba Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.